sauraro fatan alkhairi barkamu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin wasanni a fafata daga gidan radio vision mita 92.5 zango fm suna na tanga sport lamba goma nake buga a cikin shirin asalo irin na rabiu alfale sannan kan koma lamba hudu ne kai kawo irin nan gola kante kafata ta hagu zazzafa ce mai kamance kamanceceniya da ta muhammad sala barka da yammaci kanawan dabo barka da yammaci masu sauraron shirin a fafata cikin shirin na fafata na wannan yammacin yammaci za mu duba wasu batutuwa ne guda uku amma kafin mu je ga batutuwan guda uku za mu duba gasar nba da ake ci gaba da fafata a gasar amurka haka za mu duba gasar nan ta tennis da ake walagabi da stockholm open wanda mai daraja ta 250 na hukumar shirya gasar tennis ta duniya daga nan kuma za mu tafi nahiyar turai a gurguje ba tare da bata lokaci ba idan muka duba wasannin gasar halin eh, pre-season cup da ke ci gaba da gudana inda kano pillars ta zala tsallaka zagayen gab da karshe bayan ta doke gombe united dazu dazu nan idan muka je nahiyar turan za mu duba a kungiyar kwallon kafa ta manchester united za mu duba barcelona sannan kuma za mu duba masu horarwa da a tuni a suka yi waje a gasar premier league za mu ce watanni kaɗan bayan fara fafa ta gasar ta premier league tuni masu horarwa guda biyar aka ta musu layi shin tambayan da magoya bayan manchester united ke yi yaushe ole gunnar solskjaer zai bi sahun waɗannan masu horarwa da ake wa layi a suka bar ayyukansu suka wato koma zaman da kenan za mu duba ac milan kungiyar kwallon kafa ta ta AC Milan na ci gaba da haskaka a gasar bana a kakar bana a gasar Serie A inda ta tara maki mafi yawa da ta taba tara a wasanni goma sha ɗaya na farko a tarihinta a gasar ta Serie A muna tare da Abdullahi Sheka. Sheka barka da shigowa shirin afafata. To masu sauraro barkan bar kasancewa a cikin shirin na afafata. Mm, amma sheka kaman ba su ji ka ba to ma sauraro <laughs> barka dai na ji maka maka man abdullahi sunan kakana eh, abubakar ai duk gara a hada ma daga gaba ki okay gaba ɗayan cakuɗe kamar ni kaga guda uku nake amfani da sunan kakana kakan babana ma so nake ma an ƙara guda ɗaya ya zama hudu su zama guda hudu ni kuma da mm. tsayi nake gare sunan sunayi <laughs> to ma sauraro ina mana fatan alkhairi a cikin mm. shirin na afafata na wannan rana tare da Ismaila Abba Tangalashi. To madalla tare da sheka za mu je mu ji yadda abin wato fagen na kwallon kafa da kuma sauran wasanni ke ci gaba da gudana amma kai tsaye bari mu tafi kasar Sweden birnin Stockholm da ke kasar ta Sweden inda ake ci gaba da fafata wasannin gasar wato Stockholm Open kuma gasar na da daraja 250 na hukumar shirin gasar kwallon tennis ta duniya a ATP daga wasannin da aka bar jagumi dazu-dazun nan dan wasa Joseph Kovalik ya tsallaka zagaye na gaba na daga bayan ya doke peter goldstick da ci wato a biyar da bakwai shida da hudu da ci bakwai da biyar a gumin da suka yi a bangaren yan bibi ko alexandra bublik da andre galuba za su gumi da nicola kachik da kuma a tomislav bridget wanda kuma dai an jima idan allah ya kai bangaren yan idan akwai elias yema da zai fafata da francis tiyofi inda dennis istomini zai gumi da philip krij Djanovic. To ma da labarin tafi kasar Amurka inda ake ci gaba da fafata wasannin gasar kwallon kwando ta kasar ta Amurka NBA a wasannin da aka bar jagumi a wato da daren jiya kenan kungiyar kwallon kwando ta Chicago Bulls bata ji daɗi a gidanta ba inda Philadelphia ta je ta lalasa ta da ci ɗari da biyar da ci ɗari da goma sha hudu da Las Maverick ta sha da gira hannun Boston Celtics da ci ɗari da bakwai da ci ɗari da hudu inda kungiyar kwallon kwando ta Phoenix Suns ta samu galaba akan Atlanta a Hawks da ci 121 da ci 117 Portland Trail Blazers ta yi wa Los Angeles Lakers dukan kawo ka da ci 105 da ci 90 da Brooklyn Nets ta taki har Toronto ta je ta doke Raptors da ci 116 da ci 103 a barja gumin da aka yi tsakanin New York Knicks da Cleveland Cavaliers Cavaliers ce ta samu nasara da ci 126 da ci 109 Orlando Magic ta doke Utah Jazz da ci 107 da 100 yayin da Sacramento Kings da Indiana indiana pacers aka doke sacramento kings har gida da ci 100 da awarta da ci 91 da ci 94 washington wizards ta doke milwaukee bucks da ci 101 da ci 94 a wasannin da aka bar jagumi a wannan rana ma dai da asibahi an fafata wasu wasannin a ci gaba da fafata wasannin gasar ta nba inda oklahoma city thunders ta doke san antonio spurs da ci dari da ci 98 da ci 99 da ci 94 golden state warriors ta lalasa houston rockets da ci 120 da ci 107 inda los angeles clippers ta doke charlotte hornets da ci 120 da ci 106 da misalin karfe goma sha biyu na dare agogon Najeriya Philadelphia da New York Knicks da misalin karfe ɗaya kuwa Chicago Bulls da Brooklyn Nets, Memphis Grizzlies da Minnesota Timberwolves, Dallas Maverick da New Orleans Pelicans da misalin karfe ɗaya da rabi da misalin karfe biyu Denver Nuggets za ta fafata da Miami Heat inda Atlanta Hawks za ta yi tattaki domin kare wasa da Golden State Warriors da misalin karfe uku daidai wannan lokaci Sacramento Kings za ta fafata da Phoenix Suns da misalin karfe uku da rabi Los Angeles Lakers Lekasda Chalet Hornets. je da barbatun kwallon kafa kuma mu fara da gasar ahalan preseason da ake ci gaba da fafatawa a nan birnin Kano Dabo inda da dazun nan kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas ta sami damar tsalaka zagaye na gab da karshe na gasar bayan ta doke Gombe United da ci biyu da daya a fafatawa sannan zagayen quarter finals da suka yi a dazun a filin wasa na tsohuwar jami'ar Bayero da ke wato kofar famfo a nan a Kano a sheka kano filis ta tsallaka zagayen gab da karshe wannan wasa dai yana taba kungiyoyi dama gasar tana taba kungiyoyi dama wurin zaben yan wasanni da za su yi amfani da su a kaka mai zuwa kuma kano filis mun ga yan wasannin da take ta amfani da su mabambanta da juna za mu iya cewa kwalliya tana biyan kuɗin sabulu alhamdulillah wannan gasa da ake a ta halin pre-season gaskiya gasa ce take kawo ta kawo ci gaba ma zan ce ba ma take kawo ba tunda a daidai wannan lokaci akwai kungiyoyin da ba su kai sakara da wasu ba kuma ta kai ga sun kara kuma suna kokari su ma suna ganin kwanjin su ya kawo yanzu ga su irin su Kano Pilas har sun samu damar tsallakawa zagayen kusa da na karshe wannan abin alfahari ne kuma za mu so su kansu yan wasan da suke fafatawa su ƙara dagewa gane da yadda in ka yi kokari tabbas zaka samu canji daga inda kake zuwa matakin gaba rashin nuna bajinta a irin wannan wasanni shi ke kara kashe dan wasa amma da man damar daga yanzu ce idan kai wani abin arziki duk da dai kaga an kusa fara ci gaba ma da gasar cikin gida mm. ka inda rabo sai ga in kai abin arziki tunda akwai ah, irin su doma irin su yar malayat kaga duk kungiyoyi ne wanda ba kai ma a ce kungiyar ah, kwallon kafa ta doma dazun nan ita ma ta doke Heartland wurin samun gurbi a zagayen na gab da karshe kungiyar kwallon kafa ta Heartland babbar kungiya da take buga gasar Premier League amma an sami kungiya wacce take buga ah, ajin matasa ma ba ma ajin kwararru ba kuma ta zo ta doke ta a wannan gasa to yanzu wa'annan yan kwallo suka zo suka wannan kokari suka nuna duniya cewa karfin su ya kawo mm. kaga ba a kai gama zuwa a bukata ba abu ne wanda dama aka yi domin su kansu masu zabar yan wasa suna da damar da za su zo su gani da kuma sauran kungiyoyi da za su turo wakilai dan ganin yan wasan da ya dace su dauka wanda girman su bai kai ba a ba su horo kuma su tabbatar da cewa za su ba kungiya dama mm. kaga yanzu kamar ita a doma irin kokarin da ta yi yanzu ka duba hatalan irin girmanta amma yanzu kaga tun a ran gurin kaga dole su koma Jessica tun ta nutsu kungiya kamar wannan da bata kai sa asuba ta zo ta samu nasara akan su har sun samu wani maki da za su tsallaka a zagaye na kusan karshe kuma su sun bar su a nan kaga wannan abu ne wanda zamu ce abin alfahari ne mu sun da kananu hmm. suna tasowa suna iya doke manyan kakano pilas ma ta cancanta da ta samu wannan dama kuma ta samu to a ci gaba da fafata gasar ta Allen Precision 2021 da ake ci gaba da fafatawa a nan a birnin Tabo daidai wannan lokaci Alkanemi Warriors da Jiga Golden Stars suna fafatawa wasan karshe na zagaye na kwata finals a filin wasa na tsohuwar jami'ar Bayero da ke a kofar famfo a na birnin kano inda kuma idan muka je gasar unity cup irin da wannan preseason din da aka yi a birnin tarayya abuja kungiyar kwallon kafa ta plateau united ta lalasa kowace ta doke nasara united a wasan karshe da ci ɗaya mai ban haushi na wasan karshe da aka fafata a filin wasa na area 3 da ke a can a garki a birnin tarayya abuja dukkanin kungiyoyin da suka fafata a wannan gasa dai suna fafata gasar premier league ta ƙasa ne mpfl kuma a kaji ji ita ma plateau united ta doke nasara united a can a gasar unity cup a abuja ƙungiyoyin da na gasar premier league suna ci gaba da kokarin ta da komada to kaga daman muna buƙatar a ce irin wannan abu yana faruwa duk da dai daman ba a ɗauke shi da matukar muhimmanci ba sai yanzu da sahalan din suke bada gudunmawa ɗari bisa ɗari dan ganin ana haɗa wasannin sada zumunci a kudu da arewa da kuma su kansu ƙungiyoyin cikin arewar yanzu ga plateau ga nasarawa su ma an zo an fafata wannan gwara kwanji kuma har plateau ta samu nasara kaga abin alfahari nazari ne wanda yake da gyara raki tun yanzu ya kamata ya duba menene gyara na wanda ya sa ban samu nasara ba sai ya gyara in yan wasa ne naka za ka karo dan gaba ne dan baya ko dan tsakiya yanzu kake da damar da ya kamata kafin a ce an shigo kasar da take da ah, daraja ka canja duk wani abu da yake baka matsala amfanin wannan hada haɗen a wasannin sada zumunci kenan to a su ma a can a wato jihar delta akwai gasa da aka yi wa lakabi da wato a nnl super 4 wanda za a fafata a can a gelin jihar delta inda kungiyoyin da suke buga gasar ajin kwararru ta kasa za su haɗu domin fafata wannan gasa kungiyoyin da za su bar gumi a gasar sun haɗu da warriors daga jihar delta sai bayelsa united daga jihar bayelsa sai rovers star cross river da kuma kungiyar kwallon kafa ta sani show daga garin ebonyi za a fara fafata wannan gasar ne a za buga fara fafata wannan gasar ne dai a cikin wannan wata inda kuma filin wasa na igeli zai dauki nauyin gudanar da wannan gasa su ma yan ajin kwararru ba basu a baya ba a makon da ya gabata nake sanar da masu sauraro cewa hukumar shirya gasar ajin kwararru ta kasa nnl ta sanya ita ma rana da za a fara fafata kakar bana kamar yadda hukumar shirya gasar premier league league lmc ita ma ta sanya ah, za mu ce ƙungiyoyin suna kokari da fatan hukumar shirya gasar waɗannan gasa guda biyu hukumomin da ke shirya su ba za su ba ƙungiyoyin kunya ba bayan an sa rana kuma a ce an zo an ɗaga. har kullum masu sauraro abinda suke ta maganganuwa a kai kenan duk lokacin da aka ce an saka a ranar da za a fara ita gasa ta mm. ajin ƙwararru ta kasa ko wasu shirye-shirye da suka shafi wannan gasa sai an zo dab da lamarin sai kuma a ce ko an ɗaga ko an samu wata matsala saboda haka a wannan bangare gaskiya kamata a ce mahukunta sun farga duk irin wannan matsatsalu da suke shigowa cikin harkar wasanni mm. Najeriya ba karamar kasa ba ce haka zalika a duniya kwallon afa an riga an san Najeriya ya kamata a ce su ma sun shigo sahun kasashen da suke ba da gudunmawa wajen in sun tsara abu baya a ce an fasa ko an mm. kauce irin su Algeria irin su Morocco da wahala kaga an zo an samu irin wannan tangardar ko irin su gane ma yanzu in suka shirya abu hasu har sun ma riga sun fara gasar kaga bai kamata a ce wa kamar Najeriya mun riga mai girman da a yanzu tunda akwai kungiyoyi da suke iya tsallakawa gasar mm. championship ta Afirka amma a ce har yanzu mun an sa ranar da za a fara gasa ko wani abu mai muhimmanci ba a da tabbacin zai iya yiwuwa mm. gaskiya kamata mahukunta nan su duba su samu nutsuwa domin duk abin da ya zama an fitar da shi su kansu a jagororin kungiyoyi in aka ce masa lokaci kaza za a yi kaza za ga sun tabbatar da shirin su ya zama daidai amma irin a daga a fasa a daga a fasa yana sa a samu koma baya da kuma samun rashin karfin gwiwa to shirin a fafata ba tare da bata lokaci ba zai zalaka nahiyar turai kuma zamu fara da gasar sirar kasar italiya inda kungiyar kwallon kafa ta napoli za a je hutun wasannin kasa da kasa tana mataki na daya gasar ta sirar kasar italiya da maki talatin biyu bayan kungiyar kwallon kafar je ta napoli ta yi daya da daya da verona a wasanta na karshe da ta buga a yammacin lokacin jiya lahadi sai dai wani abu da wato zai ba da mamaki a kowace wani abu na ba sabon ba shine kungiyar kwallon kafa ta AC Milan wacce kamar Napoli ita ma tana da maki 32 sai dai bambancin kwallaye biyar raba wannan kungiyoyi inda eh, Napoli take da kwallaye a tara a tara har guda ashirin inda ita kuma AC Milan take da kwallaye guda sha biyar kungiyar kwallon kafar ta AC Milan a wannan karo dai daga wasanni goma 15 ta na farko na gasar Serie kasar Italiya ta samu maki 32 a a kakar nan ta 2021 zuwa ta 2022 wanda ya wakilci kaka mafi kyau ga AC Milan a wasannin ta na farko duk tarihin AC Milan da ta hada ba ta taba a wasanni goma sha biyu na farko ta sami adadin maki har 32 ba tun lokacin tana da 'yan wasanni waɗanda ake gani AC Milan din eh, ta mafi kowa a nahiyar Turai sai yanzu kuma da AC Milan din a nahiyar Turai maki ɗaya ta iya samu daga wasanni hudu na gasar zakarin nahiyar Turai amma kuma take irin wannan namijin kokari a gasar siriyar kasar Italiya za mu cewa AC Milan an koma an yi gini mun ga kokarin da ta yi a kakar da ta gabata ina ga abin ya biyo ta daga wancan kaka zuwa wannan kaka amma a gasar Siriya a maki 32 daga wasanni sha biyun farko to gaskiya AC Milan a kakar da ta wuce sun yi iyayensu duk da dai a bangarorin gasoshin da suke fafatawa da nahiyar turai da kuma kofin cikin gida mm. za a ga sun kwan biyu ba su yi wani abin arziki na a zo a gani ba mm. to kuma sun yi hakuri na neman yan kwallon da za su taimaka kungiyar duk da dai ba su ka sa kuɗi masu yawan gaske su ɗauko ɗan wasan da zai zo taimaka kungiyar ba amma yanzu sun farga kaga za mu iya cewa daman kwallon takan zo da juyi juyi in wannan bangaren ka kafa naka to ta wannan bangaren sai kafa yanzu gashi an waye gari a wasa goma sha biyu maki talatin da wani abu maki talatin da biyu abin alfahari ne a gare su da sauran kungiyoyi da su so su ma irin wannan abu da ya riga ya wuce a ce su ma wata shekara in mutum ya yi irin wannan hankoran ya sami irin wannan damar AC Milan a yanzu suna kokari gaskiya kawai dai a cin kofin zakar nahiyar turai ne ba sa wani abin da ya kamata a ce za a zo a gani mm. har a ce an yaba amma da akwai cikin gida suna kokari matuƙa gaya abin a yaba ne wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da zamu fara tattauna a a nahiyar ta turai kuma zamu ba da lokaci sosai akan batun da AC Milan mu duba daga wasanni goma sha biyu nan da suka buga sun samu nasara a wasanni goma sun yi canje ratsa wasanni biyu har yanzu ba iya doki AC Milan ba a ka samu isa sun tona hmm. mutum kenan kuma jiya kaga da Inter Milan ta buga a filin wasa na Stadio Giuseppe Meazza an yi ɗaya da ɗaya AC Milan din ta fara shiga gaba wato kafin kuma Lautaro Martinez wato Inter ta fara shiga gaba ta hannun Chalhanoglu a daidai minti na 11 inda Stefano De Vrij eh, ya farke a minti na 17 amma cin gida da gida yayi. goal inter milan suka yi ya ba ac milan damar farkewa amma dole an san milan din su yi kokari wasanni goma sha biyu nasarori guda goma canja da biyu ba a doke su kode ba sun zira kwallaye guda ashirin da shida an zira musu guda goma sha ɗaya. duka ko ajiyan ai su ma bugun da kai sai mai tsararraka suka samarwa ita abokiyar hamayyar tasu ka kusa za a iya cewa wannan abu ne wanda shi ma abin akalla ne wanda gaskiya AC Milan din tana kokari kuma ba a taba tunanin zuwa wannan lokaci ma ba za a doke su ba dangane yadda kowa ke hankoran akwai kungiyoyin da a kasar Italiya sun fi su kamar kamar hada a kungiya amma a daidai lokaci kuma yanzu sun zo suna bada mamaki dama mun yi magana ma a wannan teburi satin da ya gabata cewa AC Milan a yanzu abin da ke gaban shi ne raba hankalin su biyu ganin cewa za su tafi suna buga da zakarun nahiyar turai su ce za su daunan su daunan to su nutsu a guri guda yanzu tun da yaman duk sun kuma ba su je ko ina daga ciki ba wanda za a ce har zuwa yanzu suna kan teburi ba su kuma sauka ba aga abin ayaba ne kuma abin a duba ne wasan na jiya ma ya nuna cewa gaskiya sa'a tana bibiyar su kuma suna kokarin sai dai kawai dai yanzu su kara dubawa su ga ya dace zuwa a sabon shekara za a ba damar kawo sababbin yan wasa su kokari su fitar da kuɗaɗe masu nauyi don yadda ake rububin yaran yan kwallo su ma su ƙara kawo na su ƙara tallafa kungiyar domin su cimma a haka su ta cimma ruwa baya ga AC Milan mu duba kungiyar kwallon kafa ta AS Roma mai horar da kungiyar kwallon kafa ta AS Roma Jose Mourinho mutum da aka sani da barazana da kaudi da wasu abubuwa bayan kungiyar ta sha kasa da ci kusan biyar da aka yi mata a gasar wato UEFA Conference League Ci kusan shida ya nuna laifin yan wasansa ne wannan wasan da aka lallasa shi bayan wannan kungiya ta biyo AS Roma ta zo har Italiya ta zo ta rike ta draw haka Mourinho ya ɗora laifin kuma ga kan alkalin wasa kwanaki biyu zuwa uku baya AS Roman a jiya kenan aka sake doke ta karamar kungiya kungiyar kwallon kafa ta Venezia ta doke ta da ci uku da biyu kuma AS Roman ita ta fara shiga gaba ta hannun yan wasa Eldo da kuma Tami Abraham a minti na 17 da minti na 45 da karin minti biyu amma kuma daga minti 65 74 da minti na wato da minti aka farke waɗannan kwallaye aka ƙara kuma kwallata riba da ita as roman ta zira a tun a kashin farko na wannan wasa wannan ya nuna raunin Mourinho kirikiri wannan ana gani kuma da wa akan war Mourinho zai dora wannan laifi kan shi tunda wancan wasanni na Europa guda biyu ya dora daya laifi daya akan yan wasa na biyu kuma ya dora daya akan ya dora akan laifin alkalin wasa wannan kuma kan shi zai koma kuma ko kan waye kasan har kullun shi Mourinho baya ganin gazawarsa mutum ne mai nuna cewa shi ya kai kuma da abu ne ya faru mutum ne wanda yakan iya wara mutum ɗaya mace shi cuce shi a wasa mm. saboda haka ko menene zai je dawo in dai za a yi magana da baki to sai kaga ya kare kansa kaga yanzu kamar wannan wasan ma da suka gabata kaga rashin nasara ce mm. kuma shi ba zai yadda a karan kansa cewa ga matsalar sai gyara ba sai ya ɗauko abin ya kifa wani to kaga kifa wani ai ba nuna cewa zaka gyara kenan kaga yana nuna cewa shi har yanzu kungiyarsa ba ta da matsala mm. tunda ya farko ya ɗora yan wasa kaga wannan tauce aka zo wasa na biyu ya ɗora alƙalin wasa kaga kaga kaga laifin wancan wasan kaga bai shafi wannan ba mm. yanzu ga wani ya ƙara faruwa kuma yanzu ma sai kaji ya amayar da wani abin da zai danganci laifin wani ne fa ba laifinsa ba mm. kuma roman nan ita ma ta dan babbara gudunmawa a baya a karan kanta wanda ta ringa cire ma manyan kungiyoyi a wasanni irin na FIFA Champions League kaga yadda ta yi wa Barcelona mm. sannan kuma gashi yanzu shi ma abin ya kuma dawa kansa kuma shi kansa murungon matsalarsa guda ɗaya ce yana iya sawa a yi kaza da kansa zai zo ya ce kaza ka buga mun kuma in baka buga bai zama matsala. Tun bari wannan batun mu je mu duba sakamakon wasannin da aka barje gumi a gasar ta siriyar kasar Italiya a karshen mako Empoli da Genoa sun tashi biyu da biyu Spezia ta dauke Torino a ranar Asabar da shida mai ban haushi Ventus ta samu galaba kan Fiorentina da shida mai ban haushi Atalanta ta yi tattaki har Cagliari inda ta doke ta da ci biyu da daya a yammacin Lahadi kamar da kuji Venezia ta doke es roba da ci uku da biyu Sampdoria tana da ɗaya Bologna tana da ci biyu da Nezi ta samu galaba akan Sausulo da ci uku da biyu Lazio ta lalasa Salamitana salo na wankan jegon kasar italiya da ci uku da nema yayin napoli kamar yadda ji da verona sun tashi fafatawar su ɗaya da ɗaya ac milan da inter milan wasa mafi zafi a mako na goma sha biyu a gasar ta sirar kasar italiya an tashi ɗaya da ɗaya a saman jadawali na paolo maki talatin da biyu ac milan maki talatin da biyu suna mataki na ɗaya da na biyu inter tana mataki na uku maki ashirin da biyar yayin da atalanta ke mataki na hudu maki ashirin da biyu a can kasan jadawali sampdoria maki tara a mataki na sha takwas a salamitana tana da maki bakwai a mataki na sha tara sai kagliari da take mataki na ashirin da maki shida gigiri. bari mu tafi gasar bundesliga kasar jamus mu duba yadda aka barje gumi a wasannin wato tsakiyar mako kamar yadda kuka san shirin na fafata na ranar litinin muna duba ne akan wasanni da aka barje gumi a karshen mako to a karshen makon dai an karkara wasannin mako na ashirin na goma sha daya a ci gaba da fafata wasannin gasar bundesliga kasar jamus kakar 2021 zuwa ta 2022 inda jagorar gasar kungiyar kwallon kafa ta ba munich ba kasa a gwiwa ba wurin raga doke a uh, freiburg uh, da ci biyu da daya a leon goreska minti na talatin ya sa baya ga gaba bayan ya samu tallafi daga thomas muller inda kuma minti na saba'in da biyar robert lewandowski ya kara kwallo ta biyu daga tallafin Leroy sane sai dai yannick uh, bera minti na casa'in da karin minti uku ya farke kwallo daya ga freiburg aka tashi wasa a da ci biyu da daya ga kungiyar kwallon kafa ta baya mini kamar napoli ita ma sheka bayan minika za ta tafi wato wasannin za a tafi wasannin kasa da kasa tana mataki na ɗaya a jadolin gasar bundesliga kasar jamus eh to kaga wannan kira-kira da aka yi na manyan 'yan wasa daman duk lokacin da aka ce an zo irin wannan gaba a ƙasa kan buƙaci 'yan wasan da za su taimaka mata mm, amma mu duba muhimmancin ita samun nasarar da Bayern Munich ta yi kuma za a je wannan zagayen na wasannin ƙasa da kasa tana mataki na ɗaya kan Bayern Munich din gaskiya dai abu ne na alfahari a karan kanta ha kuma su kansu yan wasan dole su samu wani karsashi cewa Ka ga irin abin da suka yi a gabar da za su bar za su tafi a wannan mataki hmm. sannan in sun je wannan abin da suka samu na nasarar nan zai kara ba su a karsashi na cimma burin su na tafiya irin da kasa ta yi hmm. dole zai sa su ringa jin sun taho da nasara kuma suna fatan samun nasara a ci gaba da wasan da za su je su tarar idan an dawo ta kila su dora daga inda suka tsaya eh, to amma kuma kasa ko wani abu da idan aka je wasannin kasa da kasa an aka dawo sai ga abin ya daburce mu idan suka je bata karbe su ba aka hmm. samu rashin nasara ko kuma wata tangarda wannan damuwar takan taba su a dawo dawowa mm. amma in yadda ka tafi ko da a ce ku ba kokarin ku tafi ko ka je ka samu nasara to wani yakan dara karsashi abin a yakan juya mm. to wannan ne to mu duba kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund da raga jadawalin sai daga maki hudu ne tsakaninta da kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich a karshen makon ya Borussia Dortmund RB Leipzig ce ta doke ta da ci biyu da daya a bana dai a Dortmund din tafiyar ba ta kyau sosai musamman tun bayan samun rauni da dan wasa wato Ellen Brad Holland yayi kungiyar ta Dortmund abin baya mata kyau amma duk da haka na ga maki hudu tsakaninta da Bayern Munich watakila za ta iya murmurewa idan gaskiya in ta murmure ya kamata a ce daman a wannan damar da Bayern Munich ta samu a ce ta fi haka tsakaninta da Dortmund mm. a ce tazarar ta dan fi haka to kuma kaga duk da dai dan wasan da yake jagoranta kungiyar a halin yanzu ya samu wannan garda su ma suka samu koma baya a cikin tafiyar ta kungiyar kaga wannan ya nuna cewa wannan dan wasa shi kadai ne dan wasan da a yanzu suke ji da shi wanda kuma tabbas in babu shi za su bugun samun koma baya samun tasgado a cikin tafiyar ta kungiyar dole su kara kula da shi kuma yadda kungiyoyi suke neman sa su samu su rike abin su domin ci gaba da samun nasarori tun daga shi ta nuna a zahiri mm. to sauran wasannin da aka bar jigumi a ƙarshen mako a gasar ta Bundesliga Mainz da Borussia Mönchengladbach sun yi wasan su ɗaya da ɗaya bayan mini kamar yadda kuka ji ta doke Freiburg da ci biyu da daya Bochum tana da biyu Hoffenheim tana nema a Mania Bielefeld ta ta take Stuttgart ta doke VfB Stuttgart da ci daya mai ban haushi Wolfsburg irin wannan dokiyar ta yau Augsburg inda RB Leipzig kamar yadda kuka ji yammacin asabar ta doke borussia dortmund da ci biyu da daya yammacin lahadi ta berlin da bayer leverkusen sun buga daya da daya inda cologne da union berlin suka tashi biyu da biyu antrim frankfurt ta je ta doke greater field da ci biyu da daya har gida bayern munich tana saman jadawali maki 28 daga wasanni 11 da suka buga sai dai wani abu bayern munich din ta yi duran kwallaye kwallaye 40 tazara a kakar bana a gasar bundesliga muna ga a nahiyar turai kawo yanzu babu kungiyar da ta zira a kwallaye irin wanda baya munich ta zira gaskiya babu hmm. saboda suna cin biyar hudu an baka dauki a ingila liverpool ta zira guda 31 a ingila kenan liverpool ta zira 31 wacce ita ta fi zira kwallo a kasar andalus real madrid ta zira 28 wacce ita ma a can din ita ta fi zira kwallo a gasar siriyar kasar italiya kuma kungiyar kwallon kafa ta ac milan wato kungiyar kwallon kafa ta Inter ta fi zira kwallo kwallaye guda 29 ta zira a Alicon bari mu gani kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain ta zira 28 amma kuma ba mini kwallaye 40 ta zira a gasar Bundesliga kuma kaga har yanzu kaka batar ba tsakiya ba mm. tafiyar ma kusan zamu ce yanzu ne aka fara yunkurawa kuma sa kwallaye guda 40 a kaka zamu ce wannan kwarijan da ba mini take wa kungiyoyi idan suka da gasar zakar nahiyar Turai abu ne da ya kamata a ce kungiyoyi suna shiryawa a musamman waɗanda da za su tunkari Bayern uh, uh, Munich yan takin nan. To ai tangas Faɗin ka duba ai sun tun wacan kakar suke irin wannan zuba-zuban uh, kwalakwale a cikin bantan ragogin al'umma ba sa wata ne da daɗi su in suka samu dama ba san mun ci uku hudu mu taɓa ba a'a mm. su kawai sai alƙalin wasa ya busa an tashi suka mm. iya haƙura da sa kwallo saboda ƙungiyar su sun riga sun ma yanzu dan sun cika biyu ko uku su kan zama goya ba sun riga sun gani duk ƙungiyar ta kama ta ci biyu ko uku ba sa ɗauka abin da ɗumi mm. sai ta kai kai biyar shida yanzu idan ba mu ta ci biyar ma ba a maimaita zancen sarsa da gasan saba hmm. sa kwallo arba'in a daidai wannan lokaci a zagaye na sha ɗaya ko sha biyu a ƙungiyar barcelona sun dan yi kokari da aka musu uku ba uku da ne gaskiya sun yi kokari kuma kaga yanzu a wannan da za su kuma komai zai iya faruwa tunda za su <laughs> sai sun kara yanzu ba sai dai ban za ka wasa da ita baka neman karewa kattan yawa duk da jabi ne ya eh, eh, kamata ya kare in ba ka ba sai su yawa da yawa kuma kaga har yanzu yan wasan sa na gaba ba maganar wai dan wasan mu na gaba ne shi kadai yake yi kowa yake yi duk wanda ya samu dama za ga ya saka kowa ya samu dama zai saka sun riga sun hada kansu guri guda to irin wannan kungiyoyi kamata ce suna yi dole za a samu ci gaba kuma sun riga ba su da damuwa a cikin su daga an shigo cikin filin wasa suna wasa a basa wannan dole za su tara kwalakwalan da suka fa kama kuma kakan nan ba a ba a 38 a ce a na 11 ko 12 ka iya zama wannan kwallayen yanzu ba in saka ninka fa sai ka ji kwallo 80 fa mm, to bari mu ci gaba dai da batun na Bundesliga ah, kamar da kaji Bayern Munich tara mataki na ɗaya da maki 28 Borussia Dortmund mataki na biyu maki 24 Freiburg mataki na uku maki 22 yayin da ah, Wolfsburg take mataki na hudu da maki 19 mataki na 16 a kungiyar kwallon kafa ta Augsburg ce maki 9 maki 8 ga Amane Bielefeld a mataki na 17 a mataki na 18 takwas Greta field tana da maki daya a kacal a wannan na ga ita ce kungiya mafi lalaci a nahiyar turai maki daya kacal ta iya samu bari mu je a kasar Faransa a gurguje domin ba ku dama ku shigo ku sanar mana yadda aka fafata yadda kuka ji kungiyoyinku sun yi a wasannin na karshen mako daɗi kuka ji ko ko aka san haka ga magoya bayan Manchester United har yanzu suna ɗanɗana kudansu idan muka je ga kasar Faransa a gasar French League an kammala wasannin mako na goma sha uku kuma kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain za ta tafi a mataki wato hutu na wasannin kasa da kasa da za a yi a mataki na daya wanda ko da ta yi rashin nasara a wasanni uku zuwa hudu a wannan gasa ba lallai a iya kamota a jadawalin na gasar French League ba barin karanta muku sakamakon a gurguje RC Lens a ranar Juma'a ta dake da ci da nema a ranar a wato a sabar a lille da angers sun tashi ɗaya da ɗaya pakistan saint germain ta je ta doke Bodio har gida da ci uku da biyu na kalli wannan wasa mm, sheka psg ta zira kwallaye biyu ita ta shiga gaba da kwallaye uku amma kuma a karshe karshe gaskiya ta ji jiki a wannan wasa don ba da duk lokaci ba da an farke wannan wasa kwallaye da ta da ta zira wa kungiyar ta budiyo PSG ta shiga gaba a hannun ta hannun Neymar a minti na wato 26 bayan ya samu tallafi daga Kylian Mbappe haka minti na 20 da na 43 Kylian Mbappe ya sake tallafawa Neymar din ya zira kwallo ta biyu kuma kwallo ta biyu ga PSG haka a minti na 63 Kylian Mbappe ya zira kwallo ta uku Jorginho uh, Ronaldo ya tallafa mishi sai dai kuma a minti na 78 a kungiyar ta wato Bordeaux ta rage kwallo ɗaya ta hannun Albert Allies yayin da a ɗan ƙasar Senegal bayan Yang a minti na 90 da ƙarin minti biyu ya zira kwallo ta biyu aka tashi biyu da uku da an samu ƙarin lokaci akwai yiwuwar watakila Bordeaux za ta iya dawowa cikin wannan wasa. to kaga yanzu duk da wannan sauki da ake ganin french likon tana yi amma dai psg din naga tana dan shan wahala babu laifi gaskiya suna tangal tangal su akwai rashin haɗin kan a kungiyar su har yanzu sannan kuna da manya manyan yan wasa amma abin baya samun abin da suke so kaga kuma yanzu bodio din nan ne kamar yadda ka faɗa inda da sauran kamar minti irin goma abin da ya faka ma zai iya faruwa tun da ya mm. fara sauran kungiyoyi wanda su ma suna kokari amma sai karamar kungiyar bata kai su ba kun zo kun sa kwalakwalai sama da biyu yanzu ta kai ta kawo dan kasa kwallo biyu ko uku ba komai bane za a warware har a iya ɗora maka kaga musamman akan kungiya ta fi kamar PSG a ce irin wannan abu ya faru abu ne wanda ya kamata gaskiya su ma makuntan kungiyar su tsaya su duba na tsanaki dangane da magance irin wannan matsalolin mm. kuna iya sa kudade masu nauyin gaske ku kawo a manya-manyan 'yan wasa amma har yanzu kwalliya ba ta biyan kuɗin sabulu suna ci ana zarewa ko masu samu rashin nasara to idan muka duba sauran sakamakon wasannin gasar da french league da aka fafata a karshen mako a jiya ladi masu da men sun yi canjin ras brest ta yi ta take a laurent ta da ke ta ci biyu da daya a da strasbourg sun yi biyu da biyu rims da monaco sun yi canja ras st etienne ta doke clement food da ci uku da biyu inda montpellier ta ce ta doke nice da ci da mai ban haushi rennes ta yi wa lyon wankan jegon kwallaye da ci hudu da daya psg maki talatin da a mataki na daya lens tana mataki na biyu maki ashirin da uku da yayin da nice take da maki ashirin a mataki na uku masse tana mataki na hudu maki ashirin a can kasa bordeaux tana mataki na goma maki goma a st etienne mataki na goma sha tara maki tara maki takwas ga men's a mataki na ashirin na jadawalin gasar ta wato a french lecon da kasar faransa bari mu tafi kasar andalus a yau din nan dazu dazu nan kungiyar kwallon kafa ta barcelona ta gabatar da jabi hernandez a matsayin sabon mai horarwanta ga dubin ta magoya bayan kungiyar a filin wasa na camp nou da ke birnin barcelona kasar andalus sai dai wani babban abu da shi jabi ya yi da ake gani kamar mafarki ne bayyana cewa yana so ya koyar da 'yan wasa da suka haɗa da Lionel Messi, Samuel Eto da Ronaldinho a kungiyar kwallon kafar ta Barcelona ya jawo ce, kuce. Eto ya daina kwallo, Ronaldinho ya daina kwallo, Messi ne kaɗai yake kwallo sai dai Jabi bayan wannan batu da yi ya ce ah, messi ya turo mishi da sakon cewa yana taya shi murna da wannan aiki da aka bashi duk da yana so ya horar da waɗannan 'yan wasa ya ce amma baya so ya yi maganan su saboda ba a kungiyar kwallon kafar ta barcelona a ah, suke ba muna ta tattauna maganan jabi ko ran asabar ah, mun tattauna yau dai karshen tuka tuka tek barcelona ta kaddamar da shi bayan ya sauya shiga daga al saad zuwa ƙungiyar kwallon kafar ta barcelona duk da ana gani kuɗin da al saad take biyan shi a baya sun zarta wanda ba. barcelona yanzu za ta biya shi to ai hidima ya zo yi wa gida mm. kamar ya zo ne ya tallafa ya taimaka tun da mm. can din yana kokari kuma ya baro inda ke kokari ya taho inda bai da tabbas in cewa abin da ya bari a can zai iya yin sa nan gurin irin kokarin da ya can ba lalle anan nan tunda abu ne kawai ciki ne sai abin da aka haife to kaga yanzu shi zabi dai masa muna masa maraba da zuwa tunda ya riga ya sauka tunda yanzu ya riga ya karba ya rage nasa mm. Amman daga bangaren Barcelona gaskiya dole dole sai sun bashi dama na abubuwa guda biyu zuwa uku abu na farko da za a fara bashi a wannan kungiya inda so ake kawo gyara na farko shine a fara bashi lokaci ya tabbatar ma me matsalar daga ina ta fara ta ina kuma zai magance mm. abu na biyu shine sai an kawo yan kwallo dole sai an kawo masu wanda suka san me suke arka kwallon kafa domin in ba haka ba sai dai in raine zai zo yayi in ya raino zuwa gaba sannan su dora ga inda suka bari mu dauki wasu abubuwa da Jabi ya faɗa a yayin gabatar da shi mu bi su ɗaya bayan ɗaya mu ga yadda zamu iya magana batu na farko da Jabi ya ce dole zai tallafa matasan 'yan wasa na kungiyar kwallon kafar ta barcelona batu na farko kenan haka kuma ya ce na ah, yan wasan sun yi shekarunsu sun yi karanci da yawa ah, ya bayyana yan wasa irin su niko irin su gavi a matsayin yan wasa waɗanda suke da karancin shekaru dole suna da bukatan ah, mai horarwa wanda zai tafi kas da su da irin abin da za su iya bawo wa kungiyar sannan kuma ya yi bukatan yana neman goyon baya na kowa da kowa kungiyar domin ciyar da kungiyar gaba mu duba wannan abubuwa guda uku kafin mu je na gaba kaga gaskiya ya gaskiya a wannan gurin kaga tun kafin ya zo ya shiga cikin aiki katsam a tsindim ya riga ya san menene ya kamata ya yi mm. haka ake san daman duk wanda ya zo kunta ko jagoranci da da shi ba bako bane a cikin kungiyar ya riga ya santa ya kuma bata gudunmawa tun yana buga mata yanzu mm. kuma ya da a matsayin mai horarwa to mm. kaga zamu iya cewa ya riga san kungiyar abin da zai yi daman ya lissafa me ya kamata ya yi zo an nan eh, yaran yan wasa da ya lissafa wanda ya kamata a basu wata kulawa ko kuma wasu wani horo na musamman yadda za su iya taimaka kungiya wannan lissafi ne mai kyau amma kamar yadda muke magana a kai daman ba zai yi a ce daga zuwan sa yanzu yanzu nan ya magance wannan matsala ba to ka ji ma abu na gaba da ya ce dole za a fara kaman daga farko ne kaman daga farko za a fara Ka nan ce na dawo mm. sai an yi jira kenan mm. dole sai an yi jira ka ga yana buƙatar lokacin kenan da muke magana akai saboda duk wanda ya zo a matsayin sa na kungiya tana tangal tangal kamar a kungiya irin ta Barcelona mm. irin irin yadda suka ci karansu babu baka a baya da manya manyan yan wasa wanda kuma a halin yanzu babu su bayan babu su kuma babu wanda suka mai gurbin su kuma yanzu ana so su ringa abin arziki a inda suke buga a wasannin su dole yanzu yadda ya zo a matsayin sa na sabon koci sannan kuma ya zo ya tarar da sababbin yan wasa wa'anda ba su ya tafi ya bari ba wasu ne daban wani yaron ma bai san yadda yake sa ba sai yanzu ya zo ya gani saboda haka su bashi lokaci sannan kuma duk abin da ya bukata inda su suke su kawo gyaran sai sun bashi wannan damar sannan za su abin da kuma an san dai Barcelona an samu matsala da shi tsohon mai horarwa Ronald Koeman dangane da salo na yadda kungiyar take bugawa ya ce a kungiyarsa ta Al Sadd inda ya baro yana buga salo ne na hudu na uku hudu uku wato 343 kenan da yan wasa ya ce kuma amma kungiyar ta Barcelona zai amfani ne da salo irin na tsohon mai dan wasa ko mai horar da kungiyar ta barcelona wato johan cruyff inda ya ce mai tsaron bayan shi shine wata kaman mai tsaron baya zai zama kaman dan gaba dan defender kenan eh. zai zama kaman dan gaba sannan kuma mai tsaron raga zai zama kaman dan wasan gaba kaga idan zai zama kaman dan wasa mai cin kwallo kaga idan na gane eh. ture zai ringa yi kenan yawa ba za a ringa zama a gida ba za a dinga fasin ne daga baya a shiryo ta sai a fita gaba daya yawa kaga ya zama na tun daga baya za a shiryo kaga abin da yake nufi a nan gurin hmm. ba zai yi su a ringa matsassu in an zo fafata wasa ba hmm. sai dai in gola ya dauka to za a fara shiryo tun daga baya mm. kaga ya zamana da yan tsakiyarsa da yan gabansa za su dinga samun hutu mm. su kuma wanda ake fafata wasa da su su ne za su zamana a walatin da zai raba kamar filin biyu ne mm. sai dai a dinga yi a can a yadda na fuskanci zancen nasa kaga dole ya zo da sabon salon da in ya tafi haka to dole dai su bashi damar ci salon da ya zo da shi mm. a can ai abin da ya ga zai yi suka yake yi kuma sun bashi dama mm. har ya kai wa wannan nasarorin to a nan ma in dai ba za a samu masu kutse a cikin aikin sa ba mm. za a bashi dama ina bukata kaza ina bukata kaza eh yi to za a iya samun nasara a tafiyar to bari mu a gurguje mu duba sauran wasanni wasanni da aka fafata karshen mako a gasar La Liga kasar Andalus ne aka karkare ma wasanni na mako goma sha uku sai dai kungiyoyi da suka da Real Madrid da Sevilla da Atletico Madrid madrid da kuma kungiyar kwallon kafa ta atletico bilbao da barcelona dukkanin su wasanni goma sha biyu suka buga haka da deportivo alves da granada wasanni sha biyu suka buga amma duk sauran kungiyoyin sun karkare wasannin su na mako na goma sha uku a gasar la ligar kasar ta andalus ranar juma'a atletico bilbao ta yi rashin nasara har gida hannun cadiz da cide mai ban haushi ranar la asabar espanyol na da granada tana nema celta vigo ta rike barcelona sun yi uku da uku abun kunya mafi mafi muni da barcelona ta yan takin nan gaskiya kana cin bal uku an je hutun rabin lokaci an dawo kuma da kungiyar kwallon kafa ta Celta Vigo wanda ya kamata a ce ka rike wannan dama ce in ma za a zira ma kwallon kai kamar ta Paris Saint-Germain a tsira ma akalla guda biyu dai ka tafi da maki uku gaskiya wannan abun kunya gaskiya dai ya kai ya kawo mm. kungiya kamar Barcelona kwallo guda uku tun kafin minti 35 tun a minti na 34 suka samu nasarar sawa annan kwallaye gaba mm. daya sai da aka dawo a hutar rabin lokaci sannan daga minti na 52 aka fara warware wannan ah, kwallaye mm. sannan abin da zai kara baka mamaki na ah, kwallaye kwallon kafa da ba ta da tabbas sai da aka je a minti 90 ko kuma dai ko kuma dai ta kungiyar kwallon kafa ta Barcelona kila da eh, eh, ta zama mai zamu ce mata ta zama kowa bude eh. shigo ba magana tarewa sai a minti 90 da karin minti shida sannan yaron ne saka kwallo ta ta warware kwa wannan hmm. kwallaye gaba daya amma na ga an ce suna ta korafin cewa wai kamar alƙalin wasa ne ya su ya ƙara mintuna da yawa shi magoyin baya babu abin da ba zai iya faɗa ba kawai magoyin baya ka rabu da shi mu nan ba magoya baya bane dole mu tattauna abin da muke gani kusan shi ya ja ma wannan kungiya matsala a wannan wasa an su fati ya samu rauni kuma ana sa rai zai sama da wata daya ba tare da ya buga wa barcelona a kwallo ba ya kake ganin rashin dan wasa an sufati a kungiyar ta barcelona a daidai lokacin da usmanu dembele ya koma rauni ta kusan na goma a kungiyar ta barcelona matsala babba domin shine jagoransa a yanzu mm. duk yawanci abin da ke faruwa an sufati tun da ya je raunin nan ya dawo hutun raunin sa bayan ya warware tun da yaron ya dawo yake ba su gudunmawa duk wasan da ya buga za ka ga in bai sa kwallo ba sai ya bayar an sa ko kuma shi zai danna a sa yaron da yake shigowa a canji ma ya zai samu masu kwallo haka zalika a wannan wasan ma ya samu su nasara saboda kaga dole suna cikin tashin hankali ka rashin yaron nan a yanzu shi kadai ne yaron da in suna gani a cikin wasa suke kwanciyar hankalin suke kwanciya hmm. dangane da zai ja musu nasara a cikin wannan a kungiya ce watakila wasan da za su buga da Bayern Munich nan ma yaran ya dada gaskiya yanzu rashin yaron nan inda shi za iya samun ana sa da watakila ya dawo kafin wannan wasa da Bayern Munich dawo wasa kafin wasa da Bayern Munich zai hmm. matakar kuma Barcelona ka san ta salami likitocinta ma to kaga yanzu wannan labari ne da ya kamata mu gaya masu sauraro barcelona ta sanar da sallaman um, su likitocinta da suke aiki a babban tawagar wasu an koma da su karamar tawaga ta barcelona ina ga yana da alaka da yawan rauni da yan wasan suke eh, yawan tafiya to kaga ba sa ba su abin da ya kamata ya kamata hmm. ce duk yan wasa barcelona a wannan kakar tana daga cikin kungiyar da yan wasanta suke dawowa suke komawa hmm. sun koma kamar je ka dawo hmm. ba ma a da tabbas din cewa ka taso daga rauni yau yanzu ga aguero ya koma wani ya koma haka dole sallame su scouts. so barcelona da ta yi uku da uku da celta vigo da ba alves ta doke levante da ci biyu da daya real madrid ta samu galaba kan real vallecano da ci biyu da daya yammacin lahadi via real tana da daya hetafe tana nema valencia da atletico madrid sun tashi fafatawarsu a wato uku da uku da uku wannan shi ma wasan zamu iya cewa ya bada mamaki a mintunan karshe a minti 90 eh, valencia ta zira kwallaye guda biyu gaskiya wannan ta zira kwallon kaga dai Atletico Madrid ta shiga gaba ta eh, Luis Suarez minti 35 bayan an dawo hutu rabin lokaci eh, savage eh, yayi yi ake kira da on goal ya zama Valencia ta farke ɗaya da ɗaya a minti na 58 Antoine Griezmann ya kara kwallo ta biyu ga Atletico Madrid Sime Basalsko a minti na 60 ya kara kwallo ta uku sai dai kuma higo a duro a minti na wato a 90 da karin minti biyu ya zira kwallo ta biyu ga valentian ake biyu da uku yayin da a minti 90 da karin minti shida higo a duro ya kara kwallo ta biyu kuma kwallo ta uku ga valencia aka tashi uku da uku inda yan barcelona ne me za su ce da karin minti takwas da aka yi a wannan wasa ina ga a dinga ma alkalan wasanni adalci tun daga nan gida za ga cewa shi alkalin wasa da lokaci ke amfani duk lokacin da aka tsaya a wasa zai tsayar da agogon shi e, e, abin da ya faru wani wasan zakarin nahiyar turai da real madrid ta buga da atletico madrid madrid ta farke kwallon magoya ba suke ta cewa an kara lokaci da yawa kuma minti uku da wani abu ne kuma a karin minti hudu aka farke wannan kwallo ya kamata magoya ba su daina watakila sa emotions a zuciyoyinsu abin da magoya ba abin da yake faruwa a zahiri abin da magoya ba suke mantawa mm. shine idan ana cikin wasa akwai lokacin da ake ko dukan dan wasa ko a samu wani dan targatso na tsayawa duba a B.I.R musamman yanzu ma da ake tafiya kallon B.I.R. Mm. ko kuma an dake wani dan wasa zai minti uku hudu a kasa mm. kaga ana rike wannan lokacin to mu kuma lokacin da aka ce wasa ya zo gangara mm. sai magoya baya su manta wannan mintunan da aka cici in an zo yana additional ya kara a daidai wannan lokacin sai ya zamana kamar abu ne wanda wanda ya mu bar wannan magana duba da na gama sauraro suna ta kira amma dai su yi hakuri zamu ba su dama domin su shigo su ba da gudunmawa a dejan da real Mallorca da yalce ce sun yi biyu da biyu osasuna a tayar rashin nasara har gida a hannun real sociedad a da ci sifili da biyu inda kuma a real betis ita ma sevilla ta doke ta da ci a biyu da nema har gida real sociedad na sama a jadawalin gasar ta la liga da maki 28 real madrid tana mataki na biyu a da maki 27 a mataki na uku sevilla maki 27 mataki na hudu atletico madrid maki 23 a uku birin ga barcelona barcelona tana mataki na tara da maki 10 goma sha bakwai a yayin da can a kasan jadawali mataki na goma sha takwas elce da maki sha daya mataki na sha tara a levanta da maki shida haka maki shida ga hitafe a mataki na ashirin a jadawali na gasar la liga bari mu karkare a zagayen namu na karshen mako da gasa mafi girma a duniyar kwallon kafa kuma league mafi zafi a league league na kwallon kafa na duniya wato gasar premier kasar ingila inda kungiyar kwallon kafa ta chelsea za ta tafi za ta tafi hutu na wasannin ƙasa da kasa tana mataki na ɗaya a jadawalin na gasar premier kasar ingila babban abin da ya faru a karshen makon dai a gasar premier kasar ta ingila shine lalasar da kungiyar kwalagafa ta manchester city ta je ta yi wa manchester united har gida a gaban magabatanta a gaban sa alex ferguson a gaban sa bobby robson ci biyu da nema manchester city ta doke manchester united an ce yan manchester united gaba ɗaya yan ballin kusan kawai lalaje suka dinga buga a cikin fili sai da wato gida ya ɗau hazo gida ya cika guri ya yi guri mm. man city suka zo suka yi masu wannan rashin kyautatawar don gaskiya Manchester tassare a wannan rana za mu iya cewa akwai rashin daraja kenan a wannan ci akwai rashin daraja mm. rashin daraja shine to wa aka nuna ma rashin daraja a su Old Trafford da suka ba da aka shigo su su United din su ne suka yi rashin darajan ko kuma kana gani su sitin su suka biyo suka musu rashin daraja a su United su suka yi rashin daraja a karan kansu mm. a yanayin yadda aka buga wannan kwallo bai kamata tun farkon fara wasa a ce ka faka ne mu karewa ba mm. a matsayinka na babban ah, mai horarwa tunda ka karbi a ah, kungiyar Manchester wane ne babban mai horarwa Solskjaer muna babban yana Manchester United sai zama babban mai horarwa ai yanzu kamar zabi ya zama babba shi ma mm. ai akwai matakin da Allah zai kai ka kana hawa ka zama babba ba magana ka zama yaro mm. amma a wannan koda baka da kwarewa ai baka da ai ka riga ka zama mai kwarewa ya kuma irin su David Moyes wanda suna kananan kungiyoyi amma kuma wuta suke yi su kuma kaga yanzu wannan ai yanayi ne kai su wannan gurin mm. su ma canji ne na yanayi amma kuma an san manya ne to muna jin ka dai yanzu ne magana ta rashin darajar nan da muke yin ta tanga sport su ta sake faduwa kwallon kafa sosai da sosai su suka ta bayyana kwallon kafa ta bayyana yawar bai kamata gida kamar wanne da gida ɗau harami a cikin kuma kuna kare karan kwallo mm. kuma za ku fita ku samu nasara an zo an sa muku biyar an zo an muku kaza an yi kaza mm. kuma kaga sai da sa Allah ya faɗa cewa a wannan nasara suka samu akan Tottenham shi yake nuna cewa a Manchester ta dau hanya ta bullewa mm. akwai yiwuwar za su yi abin arziki zuwa gaba ya kamata ku nuna duniya cewa akan wannan wasannin ya kamata ku warware kuma akwai sauran wasanni a gaban su mm. a cikin Old Trafford aka zo aka samu su kwallaye guda biyu naji an ce yanzu sauran kungiyoyi Allah Allah suke kafin a kori Solskjaer su ma su kwashi rabu kowa so yake a haɗa kafin to ai kuma ba alamun tafiyar tunda an ƙara ba shi wata dama. To har yanzu babu wasu bayanai da suke mu duba kungiyar kwallon kafa ta West Ham United wacce ta lallasa ka sa abin da West Ham ta yi wallahi na sai ina a gaban ido na ake wannan West Ham United ita ma ta lalasa Liverpool da ci uku da biyu a wasan da suka buga a yammacin jiya kuma a West Ham din dai wannan ya sa mai ta David Moyes ya zama mai horarwa wanda ake gani kadangaren ba cikin tulu ga manya-manyan kungiyoyi a gasar ta Premier kasar Ingila inda ya lalasa Leicester City ya jagorance ta ta lalasa City Leicester City da ci hudu da daya kuma ya jagorance ta ta fidda Manchester United daga wato League Cup aka ya jagorance ta ta doke tottenham ta ta doke fitar da manchester city eh, daga league kuma a wasanni guda uku na nahiyar turai da ta buga ah, daga guda hudu ah, ba a zira mata kwallo koda a guda ɗaya ba yayin da kuma ta wato kawo ƙarshen yawan samun nasara da liverpool take guda 27 a jere ita ce kungiya mataki ta uku a gasar a premier kasar ingila ta koma da liverpool mataki na hudu to kaga duk wannan abun da ka zayyano ka jero sun yi ba mm. wani abun mamaki bane mm. saboda daman a duba ma wani mataki suke yanzu mm. kaga suna mataki na uku saboda haka kokarin ka kai mataki na uku duk abun da kai a gasar cikin gida inda kan hmm. mataki na uku ba wani abin mamaki bane hmm. kuma gaskiya West Ham a yanzu abin ayaba musu ne kuma abin shi ba mai horon yayi kokari dole ma a shi ne ma ma sauraro daman shigowa da wuri a kawo yanzu a gasar ta Serie A Premier kasar Ingila kaka 2021 zuwa ta 2022 an salamu masu horarwa guda biyar daga fara wannan gasa ana mako na goma sha uku an salamu masu warara guda biyar munos uh, na watford united uh, na watford uh, steve bruce na newcastle united nunes espirito na tottenham sai frank na norwich da kuma smith na aston villa su an sallame su daga ayyukansu wani mai horarwa ne kake sa rai zai bi sahun waɗannan masu horarwa wurin sallama da aikinsa saboda rashin kokari. Sarsiya, Ole Gunnar Solskjaer. To bari mu je ga masu sauraro. Sifili takwas sifili a takwas bakwai sifili sifili sifili tara tara uku ina ga haka lamban yake in ban yi kuskure ba kenan sai ku kira ku bamu gudunmawa ku kuma ga kira na farko mun samu a cikin shirin salamu alaikum Amin wa alaikum salam. Tanga da manya-manyan baki barkan ku da yamma. Kai zai magana na Umar Falisau. A'a to. Shugaban magoya kwallon kafa na Chelsea na kasa ba da baki da tanga. To muna jin ka. Da ah, abin da ya ja hankali na akan yanayin wasannin da yake magana na kuce-kuce da aka kora. Mm. ba abin da yanzu ke kuma ba na bukata a ce tanga a ce an kori wannan kocin na Manchester ba na so a kore saboda me saboda buga da su har yanzu kan da za a yi mu muna samun yanayin abin da muke bukata mu ce kuma a ce mu muna so a kore shi mm. wacce magana tun ga ba ma bukata a kore wannan kocin mun kusan ya zauna shi eh, eh, eh, zama daram ko a ce cewa ko tun da ba tausayi a gurguje dai abin da nake so in ga ma san da shi ne mm. idan muka ce yau aka ce an kore wannan kocin mm. abin da nasarorin da muke samu a kansu misali kaga yi suke ba san gaba don kofi ba mm. to kaga idan muka wannan kaga za su ringa zama suna tafiya irin kamar ta buri a yashi to muna muna godiya muna godiya fani sau na so a ce ka san Chelsea ita ma bata ji da dadi ba amma kaga sai ya tafi kan Manchester United Chelsea ita ma ɗaya da ɗaya ta yi a ƙarshen mako kasan an ce ai gwano baya jin warin jikinsa <laughs> sifili takwas sifili takwas bakwai sifili sifili sifili tara tara uku lambar da za ku kira ku ba mu samu gudunmawa a kan wasannin da aka fafata a ƙarshen mako a nahiyar turai a wato league league dai da ake bugawa a waccan nahiya ta turai to ina gafa anya ba mu sami matsala ba kuwa <laughs> to ina ga yanzu dai komai yayi daidai za ku iya kira ku samu sifili takwas sifili takwas bakwai sifili sifili sifili tara tara uku lambar da za ku kira ku ba mu gudunmawa amma kafin nan bari mu je ga sakonni da na ga na wato ma sauraro sun tura amma bari bude mu daga kiran tukunna salamu alaikum wa alaikum salam da muke magana a gurguje kai tsaye kana tare da kakakin magoya bayan kungiyar kwallon kafa na Barcelona shagon Bala Abu Doka Sarki Dadi sau na Jambulu to muna jin ka to Ismaila Batangala shi mun ji daɗin batutuwa da aka kawo musamman ma batu akan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona yadda shi wannan mai horarwa Zabi da ya karbi wannan kungiya kuma yake da kuduri wanda zai kawo ci gaba a wannan kungiya duba da mm. yana da zai kawo zai ba wa matasan 'yan wasa dama. Mm. to wannan abu ne wanda yake nuna cewa lalle kungiyar kwallon kafa ta Barcelona yanzu ta hau kan City kuma ina yi wa shi kan shugaban magoya bayan Barcelona fatan alheri duba da wannan mukami da aka bani na PRO na magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona. To muna taya kamar da sarki mm. muna godiya sarki dadi sauna Jambulo muna taya kamar na jiya fa Alhaji Bala Abudu ka wurin sha biyu ya zo min gida. tef tef tef tef sai buga yake ta yi zai hana ka bacci kenan wai ya ce wai to bari dai bari mu bari dai amma za mu yi wannan magana to shi kenan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam da muke magana to tangar kana tare da ni farko da sai ne kungiyar kallon kwallo ta Madrid da kuma da sai United to muna jin ka to alhamdulillah gaskiyar magana mu insha Allah zabi zai dora ni daga yadda Barcelona ta tsaya insha Allah ba zai samu nasara ba muna nan muna da ku. fata fata kake mishi zama Ole Gunnar Solskjaer kasar Andalus fata nake mishi ya kuma Ole Gunnar Solskjaer samun da nasara to ga sport mm ne da fatan mu kawai mu gansu sun durƙushe mu kuma muna sama da fatan za ku tashi lafiya to madalla muna godiya amma fa ka san kai ma abin zai iya binka a dama shi ai gobe ta yau ta kace gobe kuma ta Allah ce to mun rasa wannan kira shiwa da ya shigo yanzu a wawar mu daga wannan salamu alaikum to wannan ya danna wani abu na gabe sani ba sufuli takwas sufuli takwas bakwai sufuli sufuli sufuli tara tara uku lambar da za ku kira wa alaikum salam da muke magana to ɗan gaskiya ni sai ya sani tumfafi idan magana da lafiya ta kasar ingila to muna jin ka na tumfafi iyawun ma yana bani ya wayan sulfiyar ne yake a wancan sai na wa ne ka fara kare ya kamata su ta masa kayansa tun da Leicester City kake tun ba za ka ji daɗin cewa ya kasance har yanzu yana United din ba ko tausaya musu kake yi idan ya zauna ni za ta cin koyi na hannunsa har ta samu damar cin gasar firimiya ni ko bana fatan ta ci firimiya mm. ya kamata ko da kijin wani gwadon mutum sai yana rubuta ya gini bakawa david moyes ya ga mm. david moyes yana abin da ya gada wa wasu tam mm. sai ya dawo idan kuma tun cin jakon na gaba ta su barcelona ne mutu wurin da zuwan zagi amma zuwan zagi ba shi ne zai ba su tar da siyan bukata ba a rayuwa ya kamata ma zagi ya zuwa wannan karin ba kamata yi ne gani sai ya tsare domin hanyar da matsalar duniya ba ta ba zai iya magance ta ba hmm. sai ya kare an ba shi damar samun kudaden zai je eh, zai yan wasa da dama kuma kada a sa masa katsalan a cikin aikinsa idan haka aka samu da muna godiya na tumfafi da wannan gudunmawa lokacin mu na tafiya kuma ya kamata wasu ma su shigo salamu alaikum da muke magana ne kun canza shi tare da Abubakar shekara suna na Saifullahi ne asuwar Sheka karshen kwanta. To muna taya ku muna kuma na so a ce mun taba ku gaskiya ah, saboda wannan matashi dan wasan na ku. Yau na ji kayi biki gaba ɗaya baka taɓa iyalan Arteta ba tanga. Ya kamata gaskiya wannan eh, eh, Emmett eh, Smith go din nan. Ka ga wa ya kamata yau da an taɓa iyalan Arteta. Mm. Tunda kana ganin wutar da Arteta yake yi. Ah, a sosai teta yana. Ma ta na nima wannan gwadar da ake ɗiba a kan Manchester idan mm. an dawo daga hutun international. Mm. Mm. ni na tanga ina so in ɗebe shi kar fa su farko da kanka amma ba na fa kori sun sha mm. ba fa ya ba kori sun sha an jika mun aiki ai tanga mm. ba ya ba kori fa yawa kuma na ji batutuwa sosai da aka tattauna tanga to madalla kan alheri sai na mai asinan samarin alkesa shiga ta karshen gwalta a tashi lafiya to madalla amma a teta yana kokari gaskiya gaskiya ga hmm. yadda ya taso farko ya taso kamar ba zai iya ba hmm. a ya taso ya lashe kofi har guda biyu in baka manta eh a wasa ga sai ya fara kokari sai kuma abu ya tuja kuma shine ɗazu da nake gani ma jadawali shine mai horarwa wanda ya fi samun maki mafi yawa a wasanni ɗari na farko da ya buga ma Arsenal duk su Asan Wenger duk ya wuce su kaga abin a duba ne so to ina ga watakila shi akwai abin amma kuma yalayi salo na yan wasa ina ga ya dan bambanta shi da a ah, ah, ah, gaskiya yana kokari shi dole a yaba masa alhamdulillah suna na shula OPC sharan ayar kurna akwa United Real Madrid to muna jin ka alhamdulillah sannan kale ka iya cewa kaga masu korafi akan Kano Pilas wai tafiyar yanayin wasa ba kaga yanzu kawai yanzu ina ga sun fito kusan mataki na karshe ne ko hmm, da na karshe kaga wasa yana tafiya daidai kenan ya kamata su ma su gane cewa hmm, kwarai da gaske shi hmm. irin wannan harkar wasa pre-season dama gwaji ne gwada wancan gwada wancan ba ka yanzu sun fara gano kan an haɗa wani da wani harka za ta yi daidai kenan hmm. sannan idan na tsallaka a san ƙasar ingila ka iya cewa wannan sati bai wa liverpool daɗi ba duba hmm. da su kan suwai samtin dama suna taka rawar gani sosai sosai don za ga tun doke manchester sun doke tottenham sai dai tottenham suna cikin wani yanayi na rashin daɗi idan kuma na tsallaka bangaren su 'yan manchester ai har yanzu har gobe mu muna tare da ole gwana ne Madalla kai ma dole mu yanke ka a daidai wannan uh, wuri <laughs> sunar okon gaskiya Liverpool ba a ji daɗi ba su baba balarabe. Su ai suna saurin hmm, mantawa ne. Bari mu ɗauki kira na ƙarshe. Surar da suka yi. Eh, wa alaikum salam da muke magana kai ne mai magana tsara da ƙarshe a gurguje. Kace ga tafi sai ni jihirin bagada. To muna jin ka na bagadawa. Mai ba lera. To madalla ya kaji da wannan naɗi da Barcelona ta yi wa Jabi. Idan ga gaskiya ni zabi ba ni da dan gida iya ma ya kallo wannan lokacin da ya karɓo Barcelona. Mm. Mun ga tana cikin matsala sosai tunda. Mm, mm. Saboda ni dan ba na son zabi ya dole ne wani kamar Oli social Solskjaer da mun haso kuma yake horo ya sani. To shi ne ba na wa wannan lokacin gaskiya ni kai na zabi ban dan ji daɗi da ya karɓi ga tawo ba saboda tana cikin wani. abin da Sanusi Tumfafi yake faɗa kenan. to ai kan ga yau na ne dole da <laughs> to madalla muna godiya bari mu je ga sakonni a gurguje ah, mu je mu ga sakonnin da aka turo mana sakonnin dai suna da yawa ah, sai a mana haguri waɗanda muka iya karantawa sai mu karanta waɗanda kuma abin da sai a hankali to ga wani sako da na gani mm, assalamu alaikum kundila za ta fafata wasan sada zumunci da kano star arsenal gwagwarwa za buga wasan a filin wasa na kundila primary a ranar 13 ga wannan wata da muke ciki kuma ya ce allah ya bada sa'a to muna godiya mai kundila fc da wannan sako da ka turo mana a wannan namba kawai turo wannan ya ce shugabancin magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta barcelona na kasa ya nada sarki dadi sauna jan bulo a matsayin pro na kungiyar sako daga sarki daji sauna to muna taya kamar na a sarki daji da wannan mukami da ka samu kuma kana kokari sosai musamman duk lokacin da muke shiri ko ana ha maza ha mata kana samun mu ka bada gudunmawa akan kungiyar ta Barcelona wannan ya ce salam fata alkhairi a gare ku ah, sako daga baban Fati mai gurguru dan fili gama ah, haka akwai sako da muka samu da yake cewa salam tanga fata alkhairi a gare ku kai da abokan aiki muna jin daɗin yadda Conte yake tafiyar da kungiyar mu eh, kungiyar su kenan kuma ina mana fatan nasara yana musu fatan nasara a koda yaushe a ah, sako daga comrade Ibrahim Mansur Ngogo to muna godiya da wannan sako na ce fata alkhairi kuma Liverpool eh, ake yayi daga walu England geographer ah, mai kungiyar kwallon kafa ta Liverpool kurna sako na karshe da zan iya dauka kawayen vision Ah, suna cikin ɗakin gabatar da shirye-shiryen dole matsan ba su wuri shi ne ke cewa tanga barka da aiki fatan alkhairi a gare ku sako daga abbas captain sauna shagon tanga to muna godiya abbas tanga ah, da wannan ah, sako fariki photography dan da gome ac milan <laughs> fariki muna godiya ac milan kuna wuta a gasar sirar kasar italiya minti ɗaya rage 'yan kawayen bishan su shiga to za mu tafi mu bar ɗakin gabatar da shirye-shiryen namu amma shirin afafata zai sake da ya gobe da misalin karfe biyar a shekara a salama da masu to musamman mutanen shekarar jama'ar kano ina mana fata mu kasance a shiri na gobe insha allahu mutanen shekara da jama'ar Kano? Gaba ɗaya ba, <laughs> amma musamman mutanen shekara da suke ba mu Wanda suke sauraron mu ta intanet. Ka shirin na akwai masu sauraro a Saudiya, Dubai da irin kasashen Sudan da sauransu mutanen mu da suke. To kowa da kowa na koma duniya. To mm. duniya gaba ɗaya ina mana fatan alkari da sa'an kashewa kasancewa a shiri na gobe idan Allah kai mu. To madalla za mu sake dawowa yau ban ga ango na Rabiu ba. Ni na fi zargin ko ya tafi ka san ba ya kamata ba ce hakuri ha. <laughs> Daga fara kuma sai a fara da absent. Ka san samun da na ba ce kwanan nan zamu bayar. Zamu sha biki. Eh Zamu sha biki gaskiya. Kamar da lashira fafata zai yi dawaya gobe da misalin karfe 5 Zara Musa ta sada da kutan ga sport ke cewa sai an jima.